a sarki ali an samu wasu bayanai a cikin wannan takarda cewa da sa hannunka aka cuci musa mai sana'a ba ni ba ne kai ban tambaye ka ba to a hadiza gaban kin ji amsar da sarki ali ya bayar to ga bude ka karanta in ji ok zaki bani da wannan magana ko ba zaki bari ba to me yasa ka aikata kawai saboda hana shi wani abu na rayuwarsa na jin daɗi to yanzu a matsayinka na sarki a kano ka ba shi hakuri haba ko a zamanin mulkin mallaka ai ba haka ba gaya maka gaskiya ba ƙaunar ka nake ba